To yanzu muna rana ta farko ta alhaji, wannan rana kuma ita ce kafin takwas ga watan zulhaji. Abinda nake nufi da kafin takwas ga watan zulhaji shi ne ranan da mutum ya isa makka, kuma ranan bai kai ranan takwas ga wata ba, kowane rana ne kuma. Saboda mafi yawa dama akan tafi aikin haji ne wato akan tafi makka ne akan isa makka kafin takwas ga wata ne ko da kuma ka fara zuwa madina farko to za a tabbatar da cewa kafin takwas ga wata ina ga kaman sati ɗaya ko abin da ya kama haka duk alhazai za a kwaso su su dawo makka haka ne alhamdulillah to ranar da dai duk aka ce ga ka a cikin garin makka kuma wannan rana ba ta kai takwas ga wata zulhaji ba me da me ya kamata ki yi, me da me ya kamata ka yi. Mai haji ifradi, shi za mu fara da shi. Abin da zai yi shi ne harama daga miƙati. Duk inda kike, duk inda kake, kafin ki shigo ko kafin ka shigo garin Makka, ki nemi ko ka nemi inda miƙati yake, domin ka yi harama ko ki yi harama abinda da ake nufi shine yin niyya, innamal amalu bin niyyati. A miƙati ake yi ba wani wuri ba. Wato, akwai wuri da aka ajiye musamman, kamar wannan da suke samun daman zuwa Madina farko. za su samu damar yin su a Zulhulaifa, haka ne? Saboda haka nan ne inda za su tsaya a yi harama, a shiga ihrami bayan an yi wanka, kamar yadda za a zo a yi muku bayani yadda ake yin harama. Almuhim dai, abu na farko shi ne ki tuna cewa akwai harama a kanki. akwai harama a kanka, shi ne abu na farko, kafin a shiga makka. Ba a shiga garin makka sai da me, sai da harama, ma'ana sai da ƙudurin niyan yin aikin haji. Sannan a lokacin haraman kuma akwai abubuwan da ake yi wanda za a zo a yi muku bayanin yadda suke. ana yin wanka, ana tsaftace jiki, ana cire kumba, ana sa tufafi kaza, ana yin kaza, ana yin kaza, amma dai ka ɗauka ko ki ɗauka cewa ba a shiga Makka sai da sai da harama, abu na farko kenan. Sannan idan an zo haraman kuma idan ke mai ifradi ne ko kai mai ifradi ne, za ka ce labbaika hajjan, labbaika Allahumma hajjan. Mana, ya Allah ina amsawarka ina mai nufin yin aikin haji, aikin haji, don dama ifradi ne kawai. Abu na biyu, ɗawafin ƙudumi. wannan an riga an shigo garin Makka kenan. In an zo Kaba an riga an yi harama, to an shigo Makka, to sai a je a yi ɗawafi. Wannan ɗawafin ana kiransa ɗawaful kudum. Abin da ake nufi da kudum shine isowa, ma'ana ka iso ga ka ka zo. Me ya kawo ka aikin ibada, saboda haka bismillah, ɗawafi. kuna biye da ni? Abu na uku bayan an gama ɗawafi sa'ayi, ma'ana safa da marwa, ɗawafi shine ne kewaye ɗakin kaba sau bakwai, za a yi muku bayanin yadda ake yinsa da kuma abubuwan da ladubban da ke ciki, amma dai ki sani akwai ɗawafi, kina isowa ɗawafi, kana isowa ɗawafi. Ɗawaful kudum kenan, ɗawafin isowa. Bayan an gama ɗawafi sai sa'ayi. ma'ana safa da marwa. Wani wuri ne mai tsawo, za a zo a tsaya a tafi, kamar misali mu ɗauka masallacin nan ne, nan, nan shi ne safa, nan shi ne marwa, to haka za a yi, in an je can sai a zagayo, za a tafi a je a dawo, a je a dawo sai an yi sau bakwai. Wannan safa da marwa kenan, baya an gama ɗawafi, sai me? sai sa a sa'ayi shine safa da marwa. Abu na gaba shine dogewa cikin ihrami, abin nufi ba za ki cire ko ka cire ihraminka ba in ifradi kake yi, ihraminka na jikinka, ihraminki na jikinki ba za ki cire ba, za ki zauna a cikinsa, amma in ya yi datti za ka iya zuwa ka sayo wani, ka cire wannan ka ɗaura, sannan ka wanke wannan da ya datti, domin ka sa ka sa ka sa shi an jima in kana bukatansa. Za ka iya mallaka guda biyu, duk lokacin da wannan ya yi datti za ka iya cire shi, ka sa wannan, ka wanke wannan, amma dai dole kana nan a cikin ihraminka, kuma duk abin da aka hana wa wanda yake cikin ihrami ya hannu a kanka, ba za ka je ma iyali ba, ba za ka yi magana ta wato ta, ta, ta, da ake yi tsakanin miji da mata ba, duka wannan za ka kula da su ka kiyaye ana fahimta shi ake nufi da kasancewa a cikin ihrami ba za ka yanke kumba ba ba za ka ai aski ba eh ba za ka sa turare ba duk wannan ma'anan zama cikin ihrami ne kuna fahimta wannan an gama da wannan <coughs> kafin takwas ga wata kenan game game ifradi me yin hajji kirani ma'ana wanda yake yin haji da umra a haɗe, shinkafa da wake a dafe a haɗe guri guda. Shi ma zai yi harama daga miƙaci, yana mai cewa labbaika umratan wa hajjan. Kun ga ana akwai ƙari aiko? Labbaika umratan wa hajjan. Haɗe. A ina ake yin wannan niyyar? A ina ake yin ta? a miƙati kafin a shigo makka. Na biyu, ɗawafin kudum, shi ma da ya iso makka zai yi ɗawafin kudum, wato ɗawafin isowa. Sannan sa'ayi, safa da marwa, sannan dogewa cikin ihrami, shi ma zai zauna a cikin ihraminsa ba cirewa, ba zai cire ihrami ba, kuma ba zai yi duk wani abin da wanda yake cikin ihrami aka ce kada yi ba. ba zai yi su ba kuna fahimta saboda haka bam a wannan a wannan wurin bambancin mai ifradi da mai kirani shine wajen niyya amma duk abin da ya kamata su yi duk iri ɗaya ne sai mu je wajen masu tamatu'i, ‘yan tamattu'i ku saurara ku ji abubuwan da za ku yi abu na farko harama daga miƙaki. yana mai cewa labbaika umratan mutamatti'an biha ilal hajji. gashi na rubuce labbaika umratan mutamatti'an biha ilal hajji. wannan shine nufinka shine niyyarka wato kana kana amsawa Allah cewa ka zo ka yi umra amma za ka ji daɗinta har zuwa aikin hajji? za ka yi umra sannan kuma ka zo ka goya aikin haji daga baya a kanta. A ina yake wannan niyyar? A ina? Abu na gaba, ɗawaful kudum, amma a nan shi wanda yake tamattu'i ɗawafin kudum ɗinsa shi ne ɗawaful umra ɗinsa. Wayancan duka ɗawaful kudum suke yi, amma shi mai tamattu'i Ɗawaful kudum ne kuma a lokaci guda ɗawaful umra ne, wato ɗawafinsa na umra, don um, umra ita ma ana yi mata ɗawafi. Saboda haka wannan ɗawafin da zai yi a matsayin ɗawafinsa ne na umra. Kuna ganewa? Abu na uku shi ne sa'ayi, safa da marwa. Zai je ya yi safa da marwa, za ta je ta yi safa da marwa. Abu na hudu shi ne aski. ko saisaye, bal saisaye ne ake yi a nan, saboda mutum ya rage wani abin da zai iya askewa a lokacin haji, sai mutum ya yi saisaye. Kuna fahimta? Amma mata za su cire gwargwadon tsawon yatsa ne kawai za su cire na gashinsu, shi za su haɗa almakashi su katse. Bayan an gama safa da marwa kenan ko? Eh, gabar yatsa. tsawon gabar yatsa. Fahimtum?